To jama'a ina ta da magajin garin Sokoto Alhaji Hassan dan ba marafa. Magaji ba mu tabbacin wannan labarin maras daɗi gaskiya ne an samu labarin rasuwar tsohon sarkin musulmi Ibrahim da suke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ga Allah muka fito ga Allah za mu koma. Ko dole da Allah ya halicci mutum an san wata rana zai mutu. Wannan labari da kaji maras daɗi gaskiya ne. Allah ya mishi rasuwa yau a nan Turkish Hospital a Abuja. wurin karfe takwas zuwa tara na maraice Allah ya kawo shi duniya kuma Allah ya ɗauki bawan shi don haka kuna nan tare da shi inda rasuwar ta faru a nan abuja kuna abuja kenan eh muna abuja nan allah ya ɗauki shi kuma gobe allah ya kai rai za a ɗauki cops na a kai sokoto inda za a yi iza shi bayan sallar zahar a nan sokoto a masallacin santar bello daga mu za a kai shi hubba da shi hudu in allah ya so to Allah ya ji kanshi eh, magajin gari me zaka tuna game da marigayi sarkin musulmi Ibrahim da Suki to abin da zan tuna game da marigayi sarkin musulmi Ibrahim da Suki mutum ne mai son zama lafiya mutum ne mai haziƙanci duk al'amarin da yake ciki za a ga akwai nasara ciki saboda zaman shi haziki mutum mai basira kuma duk abin da aka yi zai yi a zamna lafiya mutum da ya ayyuka da dama ya shugabanci ma'aikatan gwamnatoci ya shugabanci jama'atul nasarar islam Allah ya mishi ɗaukakar da ya samu gidansu ya zama sarkin musulmi kuma duka abubuwa suka tafi bisa ga nasara saboda hankuri da hazikanci da gogewa ga ayyuka kuma kamar yadda aka sani shine sarkin musulmi na farko daga gidan buhari eh shi ne sarkin musulmi na farko kuma shi ne sarkin musulmi na goma sha takwas kafin ya yi wannan sarauta ya bauta wa ita kanta sarautar sarkin musulmi a nan sakwato kamar da duk wanda ya sani ya sani me zaka tuna game da irin sadaukar da kan da yi wa wannan eh, masarauta a yana gaya maka babu wani ɗan sarki ko kuma mutumin gidan sarauta na sakwato da ya bauta masarautar sakwato kamar sarkin musulmi ibrahim da suke a wannan lokacin nashi ba shi ya yi bakin kokarin shi ya bauta rauta kuma Allah ya mishi sakamako ya samu sarki musulmi kuma kafin sannan ya bauta ita kanta Najeriya a mukamai na gwamnati da sauransu da yawa wurare daban-daban ya yi DO a Jos ya yi ambassador Najeriya a Sudan ya yi permanent secretary ministry of commerce ya yi chairman na market board ya yi chairman na bcci banki ba abin da bai ba mutum ne wanda ya bauta ma ƙasa ainihin bakin ƙoƙarin shi ya yi